أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda bisa ƙaddarawansa da ganin damansa ya ba mu aron lokaci zuwa wannan rana ta asabar wanda ta dace da ashirin da ɗaya ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta dace da sha tara ga watan hudu miladiyya dubu biyu da ashirin da hudu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗo mu a wannan masallaci mai albarka insha Allah a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul janabi وليهما لا قضية الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أيوكما شيني زمن منا درس منجيو أتكمنا لشافي من البركة أزمن لتجباتا من يكرروا أكثر أبو الشافي مقدم للشافي da muhtawayat na littafin abubuwan da littafin ya kusa da kuma mun fara karatu a fasali na farko a cikin littafin shi ne ma yake wahalar mari abin da ya zama wajibi a kan mara lafiya mun karanta bakara ta farko wacce take magana a kan yarda da kuma amincewa da kaddaran Allah da hukuncin Allah a kansa da ya da cewa rashin lafiyar da yake ciki Allah madaukakin sarki shi ya kaddaro masa wannan rashin lafiyar ba wani ba mun karanta fakara ta biyu shine wani hali ya kamata zuciyarsa ta kasance a ciki yake ta kasance bainal khawfi war zuciyar ta zama tsakanin tsoron azaban Allah maɗaukacin sarki da kuma fatan samun rahaman Allah maɗaukacin sarki a yau za mu tashi a fakara ta uku a cikin wannan fasali na farko ma ya yajibu alal mari muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma fahimta daidai abu na uku malake wa mahma shtadda bihi al-marad fala yajuzu lahu an yatamanna al shi abu na uku wanda ya zama wajibi akan duk wani mara lafiya shi duk yadda rashin lafiyan ya kai da tsanani a gare shi to kada ya kuskura ya yi burin mutuwa kar ya yi burin mutuwa burin mutuwa ba addini ba ne musulunci ya hana mu burin mutuwa sun ya ce ma mutu kawai in huta wannan kuskure ne ya sa a makarantar wannan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk yadda rashin lafiya ya kai da tsanani to kar yi burin mutuwa da ke hadisi أم الفضل رضي الله عنها yake ma ya faɗi wannan ne saboda akwai hadisi tabbatacce daga sahabiya ummul fadl mahaifiyar abdullahi dan abbas matar abbas bin abdul muttalib ummul fadl Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakhala alaihim da ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shigo gidansu inda suke wa Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama yashtaki yau ya samu Abbas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fama da rashin lafiya fatamanna Abbas al-maut sai Abbas ya rinka burin ya mutu kawai فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زعل الله صلى الله عليه وسلم يتمش يا عم يا كيك هنا لا تتمنى الموت كرك يقول متوى فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تبدأ إحسانا إلى إحسانك خير لك yake ya kai kawuna kar ka yi burin mutuwa so da kai dinna in ka kasance mai kyautata aiki ne to a ƙara jinkirta maka a ƙara aiki mai kyau akan ayyukanka masu kyau shi maka alkhairi yake wa in kunta musi'an fa an tu'akhkhar fa tusta'tab min isa'atika khairul lak in kuma kai dama mai munana aiki ne ba mutumin kirki ba ne to shi ma a jinkirta maka ka tuba ka bar waɗannan munanan ayyukan naka shi maka alkhairi yake fala ta tamanna al-maut so da haka daga yau karka ƙara burin mutuwa ta kawun shi ne amma yanzu yana mishi umarni ne a matsayin shi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saurata kuskure ne a addinance mutum ya yi burin mutuwa wato da tsananin rashin lafiya tsago wasu na faɗan wani. ya ce ne kawai wanda ma in mutu in huta to ya ce masa in ka mutu huta wani za su yi abbala ala a am ittakhadha inda rahmani ahda ka leka ne ka gane cewa in ka mutu can ɗin tafi nan har yasa kake burin ka tafi ka huta ko ko kuna da wani MOU ne tsakaninku da Allah cewa in ka tafi can zai fi nan ai zauna ka ci gaba da ka ci gaba da roƙon Allah gafara ka ci gaba da ƙara kyautata ayyukanka in lokacin da Allah ya tsara maka yayi zaka tafi ko ba kai buri ba inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar shi lokacin da Allah ya gindaya mutum ya cire ma kowa in wannan lokacin ya zo la yu'akhkhar to ba a jinkiri لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون sa'atan wa باء yastaqdimun ba a ba a jinkirta musu koda da sa'a ɗaya ne haka kuma ba a gaggauta musu koda da sa'a ɗaya ba za a rage maka koda sa'a ba karta ma ba sai kai buri ba in lokacin tafiyan yayi zaka ka tafi ba da wannan hadisin imamu ahmad da imam abu ya'ala da imam al-hakim duka sun fitar da shi imam al-hakim ya nuna cewa hadisi na sahihun ala sharbi shekai imam zahabi ya yi masa muwafaka akan ingancin wannan hadisi haka ma imam bukhari da muslim sun fitar da kwatankwacin irin wannan hadisin da imam al-baihaqi daga anas dan malik malik wa ghairihim min hadisi anas marfu'an da wani bukari da muslim da imamu bahaki sun fitar da kwatankwacin wannan hadisin daga anas ɗan malik daga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwatankwacin wancan hadisin wa fihi arwayan anas manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yi ƙara da cewa fa in kana la fa'ilan in ya zama kai har kana ganin ciwon ya yi tsananin da ta gagara haƙuri da raɗaɗin ciwon to falyakul to abinda za ka ce shi ne ba cewa za ka yi allah kashe ni ba abinda za ka ce annabi sallallahu yake sai ka ce allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li sai ka ce allahumma ya allah akhini karaya da ni ya Allah ma kana fil hayatu khairan li in har kasantuwata ta a raye shine mafi alkhairi a gare ni wa tawaffani ka ɗauki rayuwata idza kana fil wafatu khairan li idan har mutuwa ta daukar rayuwata ita ce mafi alkhairi a gare ni to ya Allah kai mu haka kaga aka saba wa Allah madaukakin sarki ne zabi ke ko amma ba kawai cewa za ka yi kashe Allah kawai ne in mutu kawai in huta saboda tsabar tsananin ciwo ko saboda wahala da mutum ke ciki sai ce kawai ne in mutu kawai in huta to wannan kuskure in babu makakala ganin ciwon yayi tsananin da ba za ka iya ci gaba da daure ma wannan raɗaɗin da zafin ciwon ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai wannan addu'a Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li malaki wa huwa mukharraj fi al-irwa' al-ghalib yace wannan hadisin ya fitar da shi a cikin irwa' al to wannan shine abu na uku daga cikin abubuwan da suka zama wajibi akan duk wani mara lafiya abu na hudu yace wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha kai da kake kwance baka da lafiya sai zama akwai wasu haƙoƙi na wasu bayan Allah a kanka to kai kokari ka mai da waɗannan haƙoƙa ɗin zuwa ga masu gida akwai dukiyar mutane akwai amanan mutane a kanka waɗanda ka baka amana ko Allah ya kiyaye waɗanda ka ɗauka ba a baka ba misali duk wani abin da ya zama haƙƙi ne na wani a kanka ko wani wanda kai masa wani abin da akwai buƙatan ka neme shi ya biya to duka nema duk duka haƙƙi malaki cewa qabla an yati yawmul qiyamah kamar da waɗannan shine ku yake kamar da haƙoƙin nan zuwa ga masu ita in ta yassara lahu zalik in hakan ya sauwaka maka wa illa in har ba ka da halin da za ka mai musu da haƙoƙin a wusabi zalika to ka rubuta a cikin ka wane da wane da wane da wane akwai haƙoƙi iri kaza su a kaina daga ko bayan baka za a nemi yadda za a biya ko a nemi su ko haka bai amma karka tafi da wannan haƙoƙin a kanka alhalin ko baka baka nemi ya za a yi haƙoƙin su sauka a kanka ba to an je alƙiyama babu dukiya ko malai ce faqad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce manzon Allah tsira da abincin Allah su gara tabbata a gare shi yace man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw malihi duk wani wanda a cikin ku akwai wani abu da ya zalunci ɗan uwan shi da shi na mutuncinsa ko na dukiyarsa na mutuncinsa ya ci mutuncinsa ta hanyar haɗa shi rigima da wani ko zaginsa a wani guri ko wani mai kama da wannan ko dukiyarsa da ke kansa mazalace duk wanda akwai wani abu na ɗan uwan shi na zalunci a kansa na dukiya ko na mutunci ha ilayhi to ya tabbata ya mayar da wannan haƙƙin zuwa ga ɗan uwan nasa qabla an ya'tiya yawmul qiyamati la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun kafin a zo filin alƙiyama a ranar da dukiya ba ta da amfani babu ma dukiyar bare ta yi amfani dukiyar ma ba ta nan sauraka ba ana awwala khalqin nu'idu haka Allah ya bada yadda muka fara muka halitto ka zo duniya ku din ku ku ko ba wanda ke sinkin fati kai kadai dinka ba komai ko tufafi baka da shi haka zaka tashi filin alkiyama mazallai yake gurlan bukman za ku tashi tsarara ko ko kaciya babu da lobanka a rufe aka ka zo duniya ko a duniya aka maka haka za ka tashi filin alkiyama huffatan hurratan hurlan buhman ba takalmi ba tufafi ba komai a jikinka haka za mu tashi ran tashin alkiyama to kaga ba ma tufafin balle a samu ajiyun da za a sa dukiyar ko ba haka bane babu annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamayar kafin ranar alkiyama ranar da dukiya ba za ta yi maka amfani ba za a garfa ba sai dai in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu wa u'tiya sahibahu in ka zo filin alkiyama da haƙƙin wani akan ka to sai dai in kana da ayyuka na ƙwarai na gargarun ayyuka sai a ɗiba daga LADAR ladaddakinka a ba ɗan uwanka da ka zalunce shi gwargwadon abin da ka zalunce shi ka zalunce shi dubu goma sai a ɗiba ladanka guda dubu goma sai a ba shi ka zalunce shi miliyan ɗari sai a ɗiba ladanka miliyan ɗari sai a ba shi so da istighfari da tuba baya tsara da haƙƙin wani da ke kanka baya yi daga mun yi wannan bayanin ko a karatun littafin da muka gama to haka baya yawa dole ka ba mai haƙƙi haƙƙin shi Ya ce, wa illam ya kullahu amalin salihun in ya zama shi a zalimin da ya zo filin alkiyama bai da wasu ayyuka na kwarai da min sayyiati sahibihi fa alaihi alayhi sai a ɗiba muna daga munanan ayyukan wanda ya zalunta sai a ƙara mishi shi ya zo filin alkiyama akwai haƙƙin wani akan shi shi kuma bai da kyawawan ayyukan da za a ɗiba a biya wancan haƙƙin shi amma shi wancan wanda yake da haƙƙin yana da munanan ayyuka yi sai a ɗiba munanan ayyukansa gwargwadon abin da ka zalunce shi a kai sai a ƙara maka a raka munanan ayyuka ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kokari ka mayar da duk wani haƙƙi da ke kanka na wani tun kafin a zo wannan rana malaki wannan hadisin imam bukari da imam al-baihaqi duka sun fitar da shi malaki wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sake cewa wata rana yana magana da sahabbansa sai ce musu atadaruna mal muflisu ce ya ku sahabbaina shin kun san wane ne al-muflis mai nan asiri wanda asirin shi ya tsoro fallasashe qalu al-muflitu fina man la darahima lahu wala mata suka ce ai mu a cikin mu wanda fallasashe wanda bai da rufan asiri shine wanda bai da ko titi ko bai da kayan jin dadin rayuwa wannan shine lissafin dan adam aiko ko haka wani wannan shine lissafin a hankalin faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba haka lissafin take ba innal muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin yake fallasashe daga cikin al'ummata shine wanda zai zo filin alkiyama bi salatin da sallah cikakkiya wa saumin da wasiyamin da azumi cikakke wa zakati da zakati kake ya yi sallah karɓaɓɓiya mai kyau an karba ya yi azumi mai kyau an karba an rubuta mishi ladan azumi ya yi zakka mai kyau an karba an rubuta mishi ladan zakkan duka ladan cikakku amma akwai matsala me take matsalan wa ya'ti qad shatama hadha amma zai zo filin alkiyama a duniya ya zage wani wa qadafa hadha yayi mawana kazafi ya je shi da barna bai ji ba bai gani ba wa akala mala hadha ya ci dukiyan wani bisa zalunci wa safaka dama hadha ya zubar da jinin wani bisa zalunci wa daraba hadha ya daki wani bisa zalunci to kuma filin alkiyama ne wala tublamuna nasira ko ba a zalunci ko da gwargwadon kwayan zarra ne ba wanda za a zalunce shi yau matuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowace rai za a cika mata abin da ta aikata babu zalunci to kuma ya zo ga wanda ya zalunta dole a biya su ba zo su yi manzo Allah sallallahu alaihi hada min hasanati ce kai zo me ya faru ya Allah zagi na yi a duniya ba mishi komai ba yace ni kaza ne alhali ba haka bane to wannan zagin in za a auna kimarsa shine ladan sallanka na kwana goma sai a ɗiba ladan sallan kwana goma sai a biya wancan da shi kai ba zo me faru dubu talatin ina na mishi aiki yake ba zai biya nan na yi magana yace in na isa in kwace to a duniya ban isa ba so da yana da hukuma yana da gwamnati amma a nan na isa a kwatan mun kayana sai to shi ke ladan azumin shi na shekara uku zai dubu ɗari to a ɗibo a bashi kai fa ya zuba mun da jini ha kawai wani ma a kan abun banza layin zaɓe muka shirya turo 'yan daba su zo su suka mana dukan siya har na kare ce to shi kenan jinin da aka zubar mata zakai shi na shekara uku zai biya a a bashi haka za a ringa bayarwa fa yuta hada min hasanati wa hada min hasanati za a rabawa? mutum yana sallu ashe duk sallan da azumin da zakan yayi ma wasu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in faniyat hasanatuhu idan ayyukansa kyawawa suka kare qabla an yuqda ma alayhi kafin a gama biyan basu sukan take ke kan shi na haƙƙin jama'a ukhidha min khatayahum waɗanda suka rage kuma sai a fara ne fuffukan su ne fa hak alaihi sai a rinka jibga mishi ayyukansa na lada sun kare amma ga waɗanda ya zalunta ba su kare ba ce to kai ya ce na dubu biyar ne ya Allah to bai da ayyukan lada yake Allah ne kuma na da zunubai ce to shi kenan sai a ɗiba zunubin shi dubu biyar sai a ƙara ma wancan wancan haka za a ta yi sai an gama maza Allah sallallahu alaihi sun mafori hafin nari sai a jefa shi a gidan wuta da ya zo da lada birtik yanzu ya tashi babu ladan sai tsaban mai zunubi sanadiyan mai zalunci sanadiyan haƙoƙin mutane da ya tafi lahira da su ta haka da tun daga duniya ya sun ware ko sun kowa ya san matsayin shi ta gada wancan bai faru ba a gaban Allah ran tashin alƙiyama suna ka mu kiyaye haƙoƙin mutane da ke kanmu malai ce wannan hadisi yake imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafin malai ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aidan ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sake cewa man mata wa alaihi daynun duk wanda ya mutu kuma akwai bashi a kansa to fa ya sani falaisa samma dinarun wala dirhamun a can fa ba babu dinari babu azurfa ba ko titi ba dala ba pound ba naira ya sani walakinna alhasanatu wasayyi'at a can fa lahira abinda ake cinikayya da su sune ladaddaki da zunubai kaga yake duk wanda ya mutu kuma akwai bashi a kansa sai ce to ba a can babu kuɗi sai dai ladaddaki da zunubai sai barka haka kai ka makanka hukunci ka yadda ka je ka yi ciniki da ladanka da zuban wani ko kuma ka yadda a duniya ku warware da kuɗi aga da ba da rage ga mai shiga rijiya ya shiga da kako da kafa wannan ya rage nashi an gane ko yawwa wannan hadisin Imam al-Hakim ya fitar da shi haka Ibn maja da imamu Ahmad suka fitar da sahabi Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya gare da a gare shi haka imamul imamul hakim ya nuna hadisin wanda yake ingantacce imamul zahabi yayi ya masa muwafaka malaki ke cewa <clears throat> imam tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jam dinsa mu'jamul kabir da lafazin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ad-dainu daynan yake bashi kala biyu ne faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu Allahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake bashi a nan duniya yana da nufin ya biya amma har ga Allah har ya mutu zuwa ga Allah bai samu abun biya ba amma yana da burin yana samu zai biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo filin alkiyama ni zan tsaya mishi sallallahu alaihi wasallam yace fa ana waliyuhu a filin alkiyama ni zan tsaya mishi ni zan tsaya mishi tun da har ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya san cewa bai bashi abin da zai biya bashin da shi ba akwai su da yawa aiku wanda ba ma bashin ba inda za sake bashi wani bashin yana bukata so da in bai kaji bashin ba ma za a mutu a gidan shi misali misali kila ga ciwo kila ga rashin abinci kila ga kaza ga kaza ga kaza amma ba irin bashin da muke da muke karba yanzu bashin rashin godiyan Allah ko mutum zai ci bashi sau da zai canza hankali ko sau da zai canza mota ko sau da zai canza mashin mutum zai ci bashi saboda zai ci sabon ba zai je yana son sai ya sa sabon riga ya je idi wannan ba su duka wannan bashin shari'a bai da irin waɗannan ba su sukan ba in ka ci wannan bashin karka ce Allah ma ya san ina son biya ba bashi bane na lalura kwata kwata bashi a ciki karanta babin bashi a fito za ga suna irin wannan bayani wannan ba shi ba ne ana shi bashin da saboda lalura kila ba ka da abinci da iyalanka sai ka ji bashi so da a ci abinci ko ba na alfahari ba a akwai a shinkafa da za a iya dafa a ci da mai da yaji amma kai kana son dole sai an ci miya an sa kifi yasa ka ci bashi shi ma bashi a ciki ka kata mu fahimci wannan da kyau ana maganan bashi mu sani mu fahimci wannan bashi a ciki a rashin lafiya ne ba ka da abun magani sai ka ci bashi saura a sai magani wannan sanannen bashi ne bisa lalura amma mu yawancin bashi musamman da kashi 80 ba bashi bane wanda shari'a ya ce mu kawai bashi ne na luxury ba need bane ba ma want bane kawai luxury ne da shari'ar musulunci abubuwa uku ne akwai zaruriyat akwai hajiyat akwai tahdiniyat to bashin da shari'a yake kallo shine bashi wanda ya fada daruriyat shine need abubuwan da need ne ba want ba need kuma ba kai kake sa kanka ba yanayin rayuwa ne ke saboto baka dole kana da bukatar sa rayu an fahimta ku so ne need na dan adam kuma abubuwa ne guda hudu ko biyar so ne wanda Allah madaukakin sarki ma annabi adam alqawrun aljanna wa annaka alla la jua fiha wala ta'ra wala tadma'u fiha wala tadha abinci abin sha rufe tsaraici da kuma inuwa shelter inda zaka zauna rana ba zai dake ka waɗannan guda hudu sune ni na dan adam sune daruriyar na dan adam ba ka da tufafin da zaka sa sai dai kai yawo tsarara to a wannan halin sai ka ci bashi ka dan ka sai riga amma kana da riga kila ma ya kai guda hudu sai ka ci bashi dan ka danka wani sabon riga wannan ba larura bane ba larura bane kana da abin da za ka cika koci cikar ka mutu sai ka ah, dole sai na ci nama ko sai na sai an yi miya iri kaza wannan ba lalura ba ne abin sha sai kuma inda za ka kwanta akwai inda za ka kwanta rana da ruwa ba zai dage ka ba amma sai ka ci bashi da kana so sai ka gina flat mai kaza wannan ba lalura ba ne waɗannan guda hudun su ne faruriyar na ɗan adam duk wani abu da ba su ba ka ci bashi dan shi to wannan ba lalura ba ne ba shi ake magana ba an haka mu fahimci wannan Allah ya sa mun gani malaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu wanda kuma ya mutu bai da nufin biyan wannan bashi fa zaka alladhi yu'khadhu min hasanati to wannan shine za a rinka cirewa za a cire daga ayyukansa kyawawa a biya wannan batukan da shi laisa yawma idin dinarun wala dirhamun a wannan ranan babu dinari babu azurfa babu wata dukiya da zai iya biyan wannan bashin shi malike wa qala jabir bin abdullah radiyallahu anhuma ce jabir dan abdullah al-ansari Allah ya kare da a gare su da shi da mahaifin shi abdullahi Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su yake cewa lamma hadara uhud yace lokacin da yakin uhud ya halarto za a je yakin uhud da'ani abi min al-layl babana sai kira ni a daren ana gobe za a tafi yakin uhud fa qala sai ce ma urani illa maqtulan fi awwal man yuqtal min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace ni ina ganin ina daga cikin waɗanda za a kashe su a yakin gobe da za a tafi ina daga cikin ina ganin ina daga cikin sahun farko cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da za a kashe inji mahaifinsa yake faɗa masa wannan sai ce wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yake ni kuma a iya lissafi na babu wani abu da zan bar maka wanda nake ganin yake da kima da mutunci a idona a gare ka kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda na bar maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike shi hannu biyu kar ka yadda ka saba mishi sai ce kuma wa inna alayya daynan faqdi kuma akwai bashi a kaina a matsayinka na dana ka biya mu in an kashe kaga wasiya ku kaga ya fara min da wasiyan rike nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai zo min da kuma ga bashin da ke kaina wastusi bi ikhwatika khairan sa'annan kuma ina maka wasici na alkhairi da 'yan uwanka so da yana da ƙannai kuma mata Jabir bin Abdullahi al-Ansari shi kaɗai ne namiji a cikin a wajen baban shi Ƙannan shi gaba ɗaya mata ne Ya ce so da haka ina maka wasici game da 'yan nan kan nan kai ka zama ka rike su da alkhairi a gani ku shi sa bayan da mafi shi ya rasu da ya tashi yin aure sai ya aure bazawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce me yasa ka aure bazawara aurenka na fari ya ce asulla babana ya bar mun kannai 'yan mata waɗanda sun fara tasowa ke da ina aure budurwa tarbiyyar zai mun yawa ke sa na auro ba zawara wacce za ta iya musu tsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh lalle kana da uzuri kaga hikima ku kaga wanda suke aure da manufa ke ga 'yan mata an bar shi sun fara zama 'yan mata kenan sai sake auro wata budurwan irinsu kaga gida zai hargitse kenan in ya bar gida ba wanda zai fada kenan kowa yana da danyen kai yace ke sa na auro bazawara wace in suka yi sai ta musu fada su ma za su ganta da girma da kima sai su bi umarninta yace to wasiyar da baban ke mishi kenan yace fa asbahna yace sai muka yi wari gari fa kana awwala awwala qutil sai babana awwala qatilin aqul sai babana ya zama shine na farkon wanda aka fara kashewa a yakin Uhud to muhalli shayi da yasa malam ya kawo wannan wannan hadisi shine na mana yadda magabata suke damuwa da wannan matsala na haƙƙi kaga zai je yaƙi kuma ana bin shi bashi sai kira ɗan ke sanar da shi da in baya nan yi ne a biya kar a je gaban Allah filin alkiyama ya zama a filin yaƙi aka kashe shi a ke kuma ladan yaƙin na wasu ne so da ya je filin alkiyama da ne da haƙƙinsu su akai shi an gane ku Allah maɗaukakin sarki ya samu dace saboda wannan abu ne mai muhimmanci shine abu na hudu da ya zama wajibi akan dukkan wani musulmi musamman in ya kwanta bai da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu insha Allah ta'ala za mu ta aya nan Allah maɗaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya akan abu na biyar da ya zama wajibi akan mara lafiya abinda da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana na'am na'am hmm. na'am baya rasu na'am hmm. na'am yace in mutum wani na bin shi bashi sai za ya samu labarin ko ya samu wata hanyar da ta iya tabbatar da cewa wannan da yake bin shi bashin bashi a rayu kuma ya rasa hanyar da zai bi wajen ya ba ɗan uwan wannan bawan allon bashin da wannan ke bin shi to shi zai iya yin sadaka da wannan dukiyan da nufin ya yi sadaka ma wancan da yake bin shi bashi eh malama sai bayanin zai iya yin hakan imamu da ah, sheik muhammad tazun ah, salih al-husaymin a cikin riyadu salihin yake magana akan babin tuba yayi magana akan abin da ya shafi haƙƙin wani da ke kai ya yi wannan bayani sai dai ya sani cewa shi da ya sadaka da dukiyan wancan saboda bai iya samun yadda za a yi biya ba sai wata rana ya haɗu da waɗanda su ne magadan wancan ɗin to akwai abubuwa biyu a kan shi abu na farko zai musu bayani ɗan uwan kuwa na da ya rasu ya rasu yana bi na bashin kaza bayan na ji rasuwansa na nemi duk yadda za haɗu da ko ɗan uwan shi ban samu hanyar haɗuwa ba da wannan dalilin na ɗauki kuɗin na yi abu kaza kuma ga shaida ga shaida ga an gane ku in suka ce to shikenan ba matsala Allah madaukakin sake tabbatar mishi da ladan shikenan in suka ce to mun ji alaba da lada amma mu dukiyan dan uwan mu ka ba mu kayan mu to dole zai nemi dukiyar su ya ba su yanzu ya zama ya ma shi ne wancan talaka an gane ku wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله